Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 14 ga watan Mars na 2022. Ta yaya za a inganta dangantaka tsakanin farar hula da soja? Wannan tambaya ce wato amsar wannan tambaya ce ma'aikatan jin kai da jami'an tsaro da ke shirin badawa a wani taron horo da aka soma yau a Yamai. muna tafiya da ƙarin bayani wani kawancin kungiyar malaman makaranta da gwamnati sun rataba hannu kan wata yarjejeniya domin inganta yanayin aiki da na rayuwar malaman a rahoton musamman na yammacin yau muna tare da karin bayani akan mutunta hukunce-hukuncen da kotun shari'a ta yawo ta yanki daga kasashe mambobinta shari'ar ɗan jarida mai bincike musa akasar da aka tsara gudanarwa yau a kotun ɗaukaka ƙara ta yamai an ɗage ta har zuwa 11 ga watan abril na 2022 sanadiyar rashin kasancewar lauyoyin masu shigar da ƙara a kotun a ran bakwai ga watan man da ya gabata ne kotun ta umarci musa a kasar ya biya tare da shika 200 da kuma miliyan ɗaya na sefa a sakamakon zarginsa da bata suna da wani ɗan ƙasa ya ce ya yi masa a cikin binciken da yake yi a kan batun almundahana da kuɗaɗe a ma'aikatar ministan tsaro sai kuma ya ɗaukaka ƙara daga ranar 14 zuwa 18 ga watan mars za a gudanar da wani horo ga fararen hula da jami'an soja a yamai a kan wato jagorancin hukumar ayyukan jinƙai da majalisar ɗinkin duniya ocha da kuma biron kula da hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniyar a niger a cewar kwamandan salam shugaban bataliyar wato barkin sojan niger a cikin yanayi na tsaro a liptako gurma haɗin gwiwar fararen hula da jami'an soja ya zama wajibi domin girmama ka'idodin ayyukan jinƙai da na soja. Yanayin tsaron da muke ciki a yau abu ne da ya shafi kowa, musamman masu kula da tsaro da kuma masu kula da kawo agaji. Sannan aikinmu yana tilasta mana cimma muradun bai ɗaya na laliban hanyoyin sassauta walhalu ga al'umma. Babban makamin cimma wannan guri shine na sha da tsari da sani a fannin fararen hula da kuma jami'an tsaro. Ya kamata kowa ya gane babu hanyar da ta huce wannan zaman taron da muke yi. Sannan kuma dama ce a ɓangaren sojoji su ɗora tambayoyi da dama domin magance da yawan matsaloli. Na sanin menene aikin ƙungiyoyi da mi da mi suke yi, saboda akwai ƙa'idojin kula da ba da agaji ga al'umma da kuma ƙa'idoji na sojoji. Gina hanyoyi ne da ya kamata a bi. kwamitin da ya haɗa wakilan ma'aikatan ministoci da ƙawancen ƙungiyoyin malaman makaranta sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a ranar juma'a a game da koke-koke goma sha uku da suka gabatar a ran uku ga watan desambar na 2021 bukatun sun hada da daidaita tsarin jarabawa na ma'aikata zaburar da shirin ɗaukar malaman makaranta 'yan kwantaragi ibrahim shebu ɗaya daga cikin magabatan ƙawancen ƙungiyoyin malaman makarantar ya yi wa musa hassan ƙarin bayani abin da kowa sani ne gwamnati karkashin jagorancin mai girma bazin muhammad ya dauki kudirin cewa zai dauki malaman makarantar boko waɗanda sun ka danganci kashi daban-daban to bisa gare su kaga mu muna goyon bayan wannan kuma mun ce a gaugauta cewar a ƙare don in ka duba ha gani kuma akwai eh, malam makarantar boko wanda suka an ka ɗauka yan kwantaragi 2011 2011 ɗan nan su kansu suna da arere na fekila kenan abun da ya kamata wannan wuri gwamnati ya ɗauki alƙawarin zai zuba kuɗi lalle gwamnati ya ce zai biyan su karni biyu ƙarnin farko shine karshen wannan wata kuma karshen watan juwan insha Allah yana zuba musu kashi na baya kenan kaga nan wurin nan sai mu ce kuma alhamdulillah Adadin ƙananan yara masu kamuwa da cutar dusa na ƙara yawaita a gundumar birnin kwanne jihar Tawa. Domin daƙile bazuwar cutar an ƙaddamar da kamfen shawarar rigakafi. Usman ne jami'in sadarwa a cibiyar gidajen likita na birnin kwanne ya yi wa Usman Musa arzika ƙarin haske. tun harkon shekara mun dan huskanci barazanar cutar dusa saboda mun samu kusan yaro 357 da suka kamu da wannan cuta tun wannan lokacin zuwa ga yanzu yau kuma muna ga samun yara da ke kamuwa da wannan cuta kamar garuka na su kirba dole babu dole da su tabanni ha abin ya kanan cikin garin kwanni tunda abu ne da ake dauka a wajajen su dosai zuwa su folakam kai hali yanzu har su bazaga ana ga samun yara da ke kamuwa da lokacin da abin ya bulla to sai muka dan yunkura muka fara wannan annoran na rigakai zuwa ga yara kankana wanda suka kamu kuma muna ga yi musu magani saboda a samu waraka za mu iya mu ce alhamdulillah don duka wangare da suka kamu har yanzu ba a samu wanda ya rasu ba yaro dubu sittin adadi a ce an yi ma wannan annora to amma sai ga karin nan na farko muka samu ma yaro dubu ishirin kaga har yanzu kenan akwai tazara wajen dubu arba'in wayannan sauran yaran muna nan muna kokowa ya kasance sun samu wannan annuran A ran Asabar 12 ga watan Mars ne aka gudanar da shargulla a game da batun shigar da kowa a harkokin kuɗaɗe da kuma sabbin dubaru na na'ura mai kwakwalwa. Manufar wannan haduwa shine zaburar da wannan shirin a cewar Madam Louise Oben, wakiliyar tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya a niger. Matsakaicin kuɗi cikin banki na ƙasar Nijar yana ɗaya daga cikin mafi ƙaramci na ƙungiyar tattalin arzikin yammacin Afirka. A ciki akwai karamcin mutane da suka galabaita da suka mallaki asusu a cikin bankuna, gidajen tangaraho, asusun ƙasa ko a bitalmanin ƙasa. Dukkaninsu mutanen nan kawai kashi shida ne da ɗigo takwas bisa ɗari. duk da wannan abin da ake zance a kai a nan shine na ƙara adadin asusu da darajar banki ta kowace hanya don tabbatar da cewa babu wanda aka bari a baya Tare da tallafi da shawarwarin kamfanoni masu zaman kansu da ke da wakilai a nan, mai yiwuwa ne a cimma burin dabarun hada kuɗi na ƙasa da kuma dabarun yanki na hada kuɗi na ƙungiyar tattalin arziki na yammacin Afirka na cewa a ba kashi 75 na al'umma damar samun abubuwan da suka shafi samfuran kuɗi da ayyuka waɗanda suka dace da bukatunsu. Mushen daji da ake kira Karakal ko Lynx na hamada na daga cikin jerin namun dajin da ke fuskantar karamar barazana kamar yadda kungiyar kasa da kasa mai kula da tanadin muhalli ta bayyana. A Nijar ɗaya daga cikin wato maɓoyar wannan naman daji su ne duwatsun yankin Ayir a jihar Agadez sai dai kuma yana fuskantar barazanar mafarauta ta barauniyar hanya. An ɗauki matakai domin yaƙi da wannan ɗabi'a a cewar Kanal Salifu Mamudu shugaban ma'aikatar gandun daji na jihar agadez a zantawar shi da anise karim a cikin kibabben daji na ayyutanere duka abubuwan da ke ciki na halittu ana kare su sai dai a baya bayan nan mun yi la'akari da mafarauta ɓoye suna farma wata halitta na mushen daji wanda halitta ne da ake karewa duka wanda aka kama yana ƙoƙarin kama wannan mushen daji to ba shakka za a damƙa shi a hannun jami'an jandarmomi ko kuma kotu wannan halitta ta mushen daji keɓaɓɓen daji na ayyutanire kadai ne ake samun shi a cikin tsaunuka halitta ne da ke ƙoƙarin ɓacewa saboda yanzu jama'a suna farauta ɓoye muna jan hankalin jama'a bisa wannan duk wanda aka kama da mushan daji to ba shakka ba wasa sannan kuma ba magana tausayawa a kai. a wani matakin share da fagen bikin kasa da kasa na bandar da za a kaddamar a yammacin yau a yamai cibiyar haɗin gwiwar a ta al'adu ta ƙasar faransa da niger ta zandar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi wato ƙungiyar bafune digyo sun shirya wani taron horo na kwanaki uku ga matasa masu wasan barkwanci a makon da ya gabata mamman iro abdulaziz shugaban cibiyar ko kuma shugaban bikin ya yi wa aliketa ƙarin bayani Wannan horon ya kasance tsawon kwanaki uku gaskiya ne bai da tsawo amma dai abu mahimmi a yi. Matasan suna bukatar samun ilimi saboda duka shekara taron yamai ne yake gudana. Sai muka ga mahimmancinsa ni zai hana a shirya shi da ba mai ba. Sai muka ga nan zandar matasa suna da matukar shauƙin abin. Matasa 'yan shekaru goma sha uku zuwa goma sha hudu samari da 'yan mata. Daga nan ne sai muka ce za mu yi ma zandar bazata mu shirya wannan taro a nan zandar domin nuna wa duniya cewa a nan zandar akwai masu wannan wasa ta bada dariya abin da muke so mu yi a shekaru masu zuwa kashi 90 cikin 100 yana matakin sama Ƙungiyar wasan jiu ta Nijar ta shirya wani taro jiya a Palais de Sport na Yamai domin bayar da lambobin girma ga wasu 'yan wasan tare kuma da gabatar da sabon biron jagorancin ƙungiyar. Metar Ramade Abubakar Ibrahim mai matsayin Sancir Noir Sizion Dan wato ya yi ƙarin haske akan wannan taron a zantawar shi da Talata Audu Bahar. Karin hawan tamara na shekara zuwa shekara domin karama fitattun 'yan wasa da kuma karamawa ta hanyar ba su lambobin yabo ga duka waɗanda suke ƙoƙari domin bunƙasa wannan wasan motsa jiki ta Suzuki. Ita dai wannan wasa ta Suzuki wasa ce da take da amfani ga jiki a fannin lafiya. Akwai kuma wani fanni na daban wanda na kariya ne. Idan aka kawo maka hari kana iya kamayar da martani ta hanyar dabaru don haka akwai fannin motsa jiki sannan kuma akwai abin da ya fi ɗauka hankulan al'umma shine a ɓangaren kariya da kuma motsa jikin a cikin tsarin gasar cin kofin kwallon kafa na hukumar kwallon kafa a afirka wakiliyar nijar kungiyar union sportive de la gendarmerie nationale ta durkushe a gaban asec mimosa ta cote d'ivoire wadda ta yi mata ci biyu da ɗai a karawarsu ta biyu da ta gudana jiya sha uku ga watan mars a kotunu babban birnin kasar benin abin tuni wato kungiyar usgn ta yi nasara a karansu na farko da ci biyu da nema a ran 27 ga watan fabriye a yamai a ƙarshen karawar rana ta hudu na rukunin de kungiyar usgn ce ta zo ta ƙarshe To a rahoton musamman da ke mai da hankali a kan batun shari'a na wannan litinin masani dokokin kundin tsarin mulki Dr. Abubakar Hassan ya dawo akan ikon da ke ga kotun shari'a ta Sidiyawo zuwa kasashe mumbobin kungiyar. Waɗannan kasashen ya zama dole a gare su su yi aiki da hukunce hukuncin da kotun ta yanke. Masanin dokokin tsarin mulkin ya kuma taɓo wasu batutuwan da suka shafi Nijar da kuma kotu ta yi shari'a a kansu a hirar shi ta wayar tarho da Balkisa Hamidu. Kotun shari'a ta Diyawo shine babbar mashaaranta da ake iya tuntuɓa bisa ga ba da shawari ta hanyar harabarsa mai kula da shari'a da duk wani ɗan asalin ƙasashen Diyawo zai iya kai kara na ƙasa ko kuma na wani mutum mai zaman kansa idan aka taka mishi hakinsa na ɗan adam. An kotun ya yanke hukunci ya zama wajibi ga ƙasashen da su zartar da matakin don ko hukuncin da kotun Diyawo ta yanke mataki ne da za a bi ya zama wajibi kasashen su mutunta hukuncin. kotun yawo tana da ikon tilastawa. A'a bata da ikon kotun yawo an girka shi ne bisa wata yarjejeniyar ta shekara 1993 kamin a shimfiɗa ka'idarta bisa ayar doka mai lamba goma sha biyar na gyaran fuska a shekara 1993. Ɗaukar alkawali ne na ƙasashen an kotun ta ɗau hukuncin shari'a ya waje ba ƙasashen su bi hukuncin da ta zayyana saboda matakan shari'a na kotun sai da yawo hukunci ne da kasashen su mutunta su amma ba ta da ikon takurawa dukkan matsalar zartarwar hukunci kasashen masu mulkin kansu ne babu tursasawar iko ga wannan kasashe don su zartas amma a mahi yawan halaye hukuncin koti ta fuskar taka haƙin ɗan adam ya tsaya ne ga shahe hawaye da biyar diya kuma yawancin lokuta kasashen da aka azawa hukuncin na aiwatawar ga sauran hukumce-hukumcen ne kasashen ke gani ganin kamar an tunzura 'yancin nasu kuma su ki aiwatawa. Ko akwai 'yan ƙasar Nijar waɗanda suka yi zaman tuntuɓar wannan kotun? An kuna tuni na farko a ƙasar Nijar kotun shari'a ta Sadiyawo ta zartar da hukunci ga harkar khadija-tumani Korau. Kotun ya zo a nan ya yayi shari'ar aka baiwa ƙasar Nijar shin gaskiya da cewar ƙasar ba ta kare haƙƙin khadija-tumani Korau ba. Wada aka rike kan zaman bauta. An aiwata hukuncin wani wani matakin kuma da kotun shari'a na sadiyawo ya zartar shine batun magadan bare mai nasarar ibrahim inda kotun na sadiyawo da lalle hakikan iyalan bare na da haƙi dangance da halin kisar da aka ma shugaban ƙasa marigayin da hukumta ƙasar niger inda ta biya diya kwatankwacin miliyan 450 zuwa miliyan 500 da nike jin ƙasar niger ma ta biya iyalan na bare. Studio Ghana. madalla masu haure karshen shirin na maricin yau kenan yanzu kuwa zan barku da habibu garba dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.